الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تعليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى يوضا متاشي raf'ul mafi'ili mudari'i wato inda ake masa rufu'a tun can bayan mun karanta inda ake wato ɗauri da kuma inda ake wani wasali na farko shine wanda ake masa fataha shine nasaba da kuma ɗauri to yau kuma ga inda za a yi masa rufu'a saboda haka a nan za mu fahimci cewa tun da mun yi fataha mun yi ɗauri mun yi rufu'a to a cikin wasulla mai ya rage akwai kisra kenan shine alkasara eh to shin fi'ili kasara yana daukan kasara ko baya daukan kasara eh a a eh a a ko a a a duk wanda aka fala saboda wani lokaci zai dauki kisra din saboda munasaba amma asali a cikin wasali lirabi ba ya ɗaukawa kamar yadda za mu gani to ga na rufu'a rufu'an nan shine al'amfila ga misalai tafirul hamama tattabara tana iyo a sama tana iyo a sama shine tafiru tana tashi tattabara ta yi nan ta yi nan amma a sararin samaniya tafiru wannan kalma fi'ili dari'i ne saboda alaman ta'un a farkonsa sannan ga rufo a ƙarshensa to me yasa ba a ce taɗira ba saboda babu komai me yasa ba a ce taɗir ba waɗannan wasu guda biyu ba su fito ba saboda babu wani abu wanda ya yi wannan fi ina fata an gane saboda haka wannan shi yake gwada mana tun kafin mu yi nisa cewa fi'ili mudari'i wato asalin sarfu'a ne yayin ya kasance mujarradan yawwa sai na biya udul musafiru matafi yana dawowa wato ya yi tafiya ya dawo musamman ma irin wanda za su yi tafiya su dawo ba wanda za su je cirani su zauna har agamanta da su ba sai can su kamo hanya su dawo ya udu sai na uku tasiru suhubu eh, girgije hadiri yana tafiya ko da yake hadirin jiya ba mu ga tafiyansa ba na jin ko wanda ya hira waje ne ma zai wahala ya gani sai dai na rana an fi ganin na rana Eh, kuma mafiya yawa girgije za a shi yana tafiya musamman ma wanda zai wahala a ruwa zai wahala a ruwa inda yake ko ruwan ba zai yi yawa ba sai ga wani ya wuce saboda ba na wannan gari ba ne to za a gan shi a guje yake wucewa saboda Allah ya riga ya masa umarni ya tafi wani gari daban to irin wannan tafiru ake fada nan ba za ka ce abin nan ba tamshi yawwa ai kun ga in mutum ne sai a ce yamshi ko in mace ce sai a ce tamshi amma gaga girgije tasiru ake fala saboda tafiyan su da dan bambanci yanzilul matar ruwa yana sauka to ko yanzu ma yana dan sauka kadan kadan ko ya dauke eh, shine yanzil idan ruwa yana sauka akan ce yanzilul matar ruwa yana sauka sai na gaba yasurul gobaru ƙura yana tashi musamman sabuwar hanya da ake zuba ƙasa idan ba a zuba ruwa ba za ga wani lokaci in mota ta zo ta wuce musamman hanyoyin ƙauyuka waɗanda ba su da kwalta to za ga ƙura na tashi na shida ya hukumu alƙali alƙali yana hukunci ya hukumu to duk maganganun da muke yi muna yi ne akan waɗannan kalmomi na farko-farko da kawo su albahas al'amfila ala fa'alu fil amtilatil mutaqaddima kun ga fi'ilai a misalan da suka gabata kulluha af'alun mudari'a dukansu fi'ilai ne mudari'a mudari'a ko mudara wa a ta'ammalna ha idan mun lura da na wajadnaha marfu'a za mu same su suna da rufu'a wasalin su kenan to fa ma sababur raf'i menene dalilin rufu'a sababu dalili anna hadhihi al-af'ala waɗannan ayyuka lam ha shay'un min al-adwati babu abin da ya gabace ta wani abu daga cikin sinadarai allati tujibu nasbaha wanda suke wajabta yin mata fataha aw tujibu jazmaha ko suke wajabta yin mata dauri babu walizalika irtafa'at saboda haka sai ta daukaka ta samu rufuwa fa khuluha wa fantanta min adwatin nasbi daga sinadarai na fataha wa adwatil jazmi da sinadarai na dauri huwa sababun raf'i shine dalilin yin rufuwa يرفع الفعل المضارع ana yin rufu'a ma fi'li mudari'i idza lam tasbiquhu adatun min adwatin nafsi idan ɗaya daga cikin sinadarai na fataha ko na ɗauri bai rigaye su ba tamrin awwal ga misalai har yanzu ayyin al-af'ala al-mudari'a al-marfu'a amma nan za baka misalai ne don ka ayyana fi'ilai mudari'ai masu rufu'a fil jumal al-atiya a cikin jimloli masu zuwa wa bayyan sababa raf'iha kai bayanin dalilin da yasa suke da rufuwa na farko ya waddu aliyun an yal ababil qura ya waddu aliyun aliyu yana burin an yal'aba bil qura yayi wasa da kwallo aliyu sunanka aliyu ko to sunanka bai samu shiga ba kenan <laughs> eh kaga da sunanka aliyu ne zai okay jafar to ya waddu jafaru an yal'aba bil kura jafar yana so ya wasa da kwallo ko kana hadda sai ga ko dan hadda ne sai ga wani lokaci na so ya dan buga kwallon nan ya dan ware kafa eh ko ba gaba ne to ya waddu jafaru an yal'aba bil kura jafar yana so ya yi wasa da kwallo to filai dai guda biyu ne a nan akwai ya waddu akwai yal'aba na farko marfu'un saboda me ni mujarradil fi'ili an aduwatin nasbi aw aljazmi sannan wasani yal'aba limadha jaa mansuban li'anna adatan min aduwatin nasbi qad sabaqathu shikenan ka faɗi haka da larabci shikenan yawwa amma za ka iya kakalo larabcin ba sai ka faɗa da hausa an gane na'am na biyu ya shuddu al-atfalul habla yara suna kulla igiya ya shuddu ne kulla abu ko daurawa eh, da kullawa da daurawa duk ɗaya ne ko ina kyautar zato eh duk ɗaya ne an ce kullawa daurawa to daurawa zaka daure amma kulli kaman fi ƙarfi, to ya shuddu al atfalul habla igiya ya shuddu shine fi'ili mubari'i marfu'un saboda babu abin da ya rigaye shi na uku zahabtu ila shajarati kai astadilla bi zilliha zahabtu ila shajara na je gindin bishiya ko bishiya kai astazilla bi zilliha domin in inwantu da inuwarta don zauna inuwar kina ki kai astazilla astazilla wannan fi'ili ne mudari'i mansubun saboda me saboda kai ne kai sai na hudu as-sawru yahrusul arda bijimi yana hude kasa ya harusu da yasuru kusan ɗaya ne fi'ili mudari'i marfu'in sai na biyar alkalbu ya harusul manazila wal mazari kare yana gadin gidaje da gonakai eh, kun ga fa hikiman ku duba ku gani misali na hudu ya harusu misali na biyar ya harusu me bambancin su asa'u wa sin wancan asa wannan kuma sinun to shi yasa in kana da tun da wuri ka bambanta ya haruso da sa huda ya haruso da sinin shi kuma ya zama mai gadi to ya haruso fa da sadu ya zama kwalayi eh, ana suya wani gida sai jafar ya je ya shiga gidan ya sallama sai ya ji kanshin nama eh, ya ce sannunku da aiki su ba su dauko suka bashi ba ya sake dawowa ya ce ana gaishe ko ba ku amsa ba eh ce kai yaro tafi daga nan da lokacin da muke yara haka ne mun ga iyayenmu suna aiki akwai aikin wahala ba za mu zauna ba sai mun ga komi ya nuna amma wanda yake haba haba ne sai mu zo mu zo mu taya ku ne in ma ba su taya zuwa taya su ba saboda suna kau da ido sai mutum ya wurga tunkuza karami a bakinsa ko ya dan afa gyaɗa Eh. to Allah ce muke na'am wannan kenan ya harusu shine fi'li mudari mujarrad wato marfu li tajarrudihi sai na shida alayka an tasma an nasiha dole ka ji nasiha an tasma'a wannan mansubi ne saboda an haka ne sai na bakwai uhibbul walad allazi ya harusu ka gani eh, ya harusu amma zaka ce ya harisu ya fi fitowa fili shine ina fata an gani. na kwatanta shi da wancan saboda wannan gani sa'un wancan amma ya hare su hmm. harisa ya hare su ala siyabihi eh, yana kwaɗayi a bisa tsaftan kun ga kwaɗayi bege ko mai duk zaka a bisa tsaftace tufafinsa za ga wani yaro shi yana da tsafta tsaf tun yana yaro shine ya ka gan kace harisa ko harasa na'am harfa da sadu to ya harisu din nan fi'li mudari ne marfu'in li tajarrudihi sai na takwas al-aqlu al-kathir yuftilu mutum yana cin abinci da yawa yana bata masa hanji ciki al shine tumbi in kaga cikin mutum yana yawan bace to yana hada abinci daban-daban wani kuma ulsa ne wani kuma haka Allah yi shi eh amma za ga wani gogan gogan naka shi ko menene ya gauraya cikinsa ba ya rikicewa da wannan kuma Allah ya zaɓe shi ta nan cikinsa ba ya lalacewa shi ne kawai na'am ainihin alfa'il yufsidu a huwa marfu'un an mansubun an majuzumun marfu limaza litajarrudihi an adwati eh, an nawasibi wal jawazib na tara taskuto auraqul ashjari fil a ganyayyaki na bishiyoyi ganyayyaki na bishiyoyi suna faduwa a lokacin mai lokacin bazara kuma lokacin bazara su suka abuna ana iska babu ruwa sun dan bubbushe sai su ta zuba ina jin ko sharon masallacin na lokacin bazara ya fi tara abin nan wanda za ga dabbobi ma suna yawan shigowa saboda ganyayyakin da suke faduwa to wanne ne fi'ili tasqutu a huwa marfu na'am huwa marfu limadha litajarrudihi an an-nawasib wal jawarih sai na goma yastafidu al-insanu min qira'ati al-kutub dan adam fa yana amfana daga karanta littafai kun san tun mutum baya ganewa har zai zo yana ganewa daman kana da akwai subject mai baka wahala a makaranta to kai ta maimaita shi amma ban baka sa duniya a zuciyanka ba yawa don kasa duniya zuciyanka to ba inda zaka je shine matsalan da ake samu saboda in mutum ya sa duniya a zuciyansa to zai hankalinsa zai rabu gida biyu ne yastafidu fi'li mudari'i ne marfu'in tamrin asani atmim aljumal al'atiya bi wadi fi'li mudari'in marfu'in fil amkinati fil amkinati khaliya kun ga nan maimakon ya ce alamakin sai ya ce saboda wasu yan wurare al'amakin wurare da yawa ko eh. na farko alfalla manomi alkotuna awilkotunu auduga to me za mu kawo to alkitu kule alfa'ara bera me za mu ce eh, alkitu za ku zu ya ku alhallaku eh, mai aski wanzami a sha'ara gashi ya haliku attajiru ɗan kasuwa albunna kofi ko eh, ya harisu albunna almar'atu mace aljarra tuluruwa ko bokiti ko randa ta hamilu al'iwaddu wato za mu ce zabuwa al'iwaddu zabuwa amma irin na abin na agwagwa irin agwagwan ruwa fin nahari a cikin ruwa eh, tahumu albutani mai lambu da gadina ko a gadina a shajar bishiya eh, yunazzifu eh, za a ce karkashin bishiya yana tsabtace ta kwana mata aski ana aski ma bishiyoyi alwaladu yaro almisbaha fitina fitila almisbaha fitila me za a ce yuqidu ko ya hamilu yana dauke da fitila eh to ai da ne in ka ce ya hamilu da ne amma ina jin ku ba ku dauki fitila kuka kai yayin ku anguwa ba eh saboda shekaru karancin shekaru kai Allah rahma kai rakiya da fitila a ah, kai kuwa ka wuce 40 ne ai ba kai 40 ba <laughs> malam zaharadin fa ka rike fitila kai rakiya ba balle kai jafar eh ai lalle muka yi fitilun da muka rike a a banda kuma babu babu mu ma <laughs> tukuna mu <laughs> eh zai baka fitila kai ne a gaba kana tafiya ana jin ka eh to Allah ya gafarta wa iyayen mu gaba daya na'am الولد يحمل المصباح أو يوقد المصباح الخادم بهدمة ليبرا المائدة تيبر ينظف أو يرتب هكذا رتب الأشياء للمائدة البيت البنت يا رينيا الوردة فره آه، تقطف تمرين ثالث kawwil hamsa jumalin tabtadi'u wa haidatin minha bi fi'lin mudari marfu jumloli guda biyar da farko zaka fara da fi'li zaka fara da fi'li mudari ai masu rufuwa kawwil hamsa jumalin yatawassafu kullu minha fi'lin mudari marfu wannan kuma sake zakawo tamrin rabi gana hudu ayyin al-af'al al-mudari'a ka fayyace waɗansu fi'ilai ne na mudari'i masu rufu'a al-marfu'a wal mansuba wal majzuma masu rufu'a da masu nasba da masu jazma kalibara al'atiya a ɗan labari nan da za kawo ya haru sulfallahu ardahu manomi yana nome gonansa kabla zar'iha kafin ya shuka <coughs> kai ta shakaka domin ta tsatsage me yasa ake huda ana yin huɗa ne domin a gauraya abin nan din an samu ramukan da in an zuba ruwa an zuba magani an yi feshi an yi an zuba taki da maganan iska ya shiga ciki domin duk shukan da ba zai samu iska ta ƙasa ba in ta sama ne kawai to ba zai kai labari ba eh, na ƙasansa ya fi muhimmanci dalilin da ya sa ake huɗa kenan ko ake kaftu kenan يحرث فعل مضارع مرفوع كي تتشقق فعل مضارع منصوب بكي ولكي يدخل الماء والهواء دومين روا da iska في باطنها fi batiniha ولكي يدخل فعل مضارع منصوب بكي وإذا لم يفعل ذلك اذا بأيكة aikata يفعل ba yaf'al مجزوم بلم fa innal ma'a yaqifu ala sathiha idan bai aikata haka ba ruwa zai tsaya ne a sama wai murrul hawa kuma iska zai wuce ne min gairi an yanfuza ila amaqiha ba tare da ya shiga can kasa ba yaqifu fi'l mudari marfu'un litajarrudihi wa yamurru al hawa fi'l mudari marfu'un litajarrudihi aidan an yanfuza fi'l mudari mansubun bi an wa bi zalika taqillu gallatuha to idan ko ruwa bai shiga ba iska ta wuce to amfanin ta zai karanci amfanin gona ana kiransa galla gallatu da larabci galla eh kamar yadda riba ma akan ce galla amma riba riba na wanda in an wahala in an wahala a abu suka samu shine riba وبذلك taqillu تقل فعل مضارع مرفوع لتجرده wa ya zahabu ta'abul amili na fiha idan amfani ya yi karanci to wahalan masu aiki manoma zai tafi a banza sudan shine a banza kaga wa ya sabu filin mubare marfu'in litajarrudihi haka ba tamrin fil insha tamrin kamil kawin khamsa jumalin mawdu'uha ashan ka kawo jumloli guda biyar wanda za ka yi magana a kan rana fi kulli wahidatin minha mudari marfu a cikin kowanne akwai mudari mai rufuwa kawwin ka kawo kamsa jumalin mawdu'uha share. ka kawo jumloli guda biyar su kuma suna magana akan hanya kwalta hanyar kwalta shine kaman share. a tariq shine hanyar da za a yi ratsi na'am fi kulli wahidatin minha mudari marfu kawwin kamsa jumalin mawdu'uha al-matar al-matar ruwan sama gashi ana mana sai kulli wahidatin minha mudari marfu yasa kun ga da akwai cikakken aji rubutawa za a yi in mutum ya amma shi daga nan zai gane cewa yana tabukawa ko baya abin nan eh, naka maka ka to za ka fi fahimta tamrin fil iraq tamrin sadis namuzaj ya kullu sa'alabu ad-dajaja bila yana cin kaza okay dila yana cin naman kaza ko so na ɗauka abdila bai cin nama hmm. ya akulu fi'ilun mudari marfu salabu fa'ilun marfu addajaja maf'ulun bihi mansub ba a'ribil jumal al'atiya to kai rabin jumloli masu zuwa yanamu tiflu yaro karami yana bacci yanamu fi'ilun mudari marfu'un at-tiflu eh. sai na biyu ya harusul khafiru al-manazila dan civil defense ko ɗan banga eh, alkhafir sun ce shi ne mai ɗamara amma wanda bai kai ɗan sanda ba ko masu ta jawuli daga ɗan banga kenan ko ba dai dogari ba sai dai a ce ɗan banga ɗan banga ko abin nan haka dai yana gadin gidaje ya haru su ina jin ku filin mudare marfu alkhafir fa'ilun marfu almanazila mafulun bihi mansub yuhibbul waladu an yal'aba yuhibbu alwaladu an yal'aba yaro yana son yayi wasa eh amma ba koyaushe ake barin sai wasa ba don an bar shi da wasanni to ba zai abin kirki ba sannan ko ba za a takura shi a hana shi wasan ba dole wani lokaci yawwa shi yasa ko yan mata a gida irin yara mata yake sai musu yar bebi wannan bai haramta ba kar ka su su shagala da waɗannan yuhibbu الولد عن حرب نصب يلأبى فعل مضارع منصوب بأن to kun ga daɗin wannan littafi shi yaka zo very simple ba zai cakusa maka abu waje guda ba da kaɗan da kaɗan zai rinka janka yana kawo maka abu simple simple eh anaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk